haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> malamai sun ce abubuwan da aka gani na abin mamaki lokacin haihuwar annabi alaihi salam wanda mahaifiyarsa ta gani radiyallahu anha na annaba da suka dinga zuwa suna gaishe shi alaihi salam da ko lokacin haihuwar da abin da ta gani ita kaɗai ce gidan ba kowa lokacin abdulmuttalib ya tafi da iyalinsa wajen raya ka'aba kuma ga haske na farin wata to ta ga haka ba kowa tana cikin tunani sai ta ga wata ta shigo sai ta ce mata aini ce asiyatu yan imran asiyatu bintu muzahim wannan ta shigo ita ce maryam bintu imran da na hawa da saratu ita ce duk sun san da ni a nan to ake sannan kuma ga wa'anda suka zo na mutane wajen kula ta ita shifa mafiyar abdurrahman bin auf radiyallahu anhu ita ce kabila wacce ta zama unguwar zoma sai zama na shi ma wannan yana daga cikin wata alfarma ta annabi alaihi salatu wasallam da Allah yi masa ya zama shi kaɗai ne a duniya ita wacce ta karbe shi lokacin haihuwa ta ce wato sakada ala daya a hannunta izo sannan ta je atishawa kuma ta ji murya ta faɗi wannan to sunan ta shifa ka gama na shifa waraka sai kuma wadda sunan mahaifiyar daman aminatu daga jin sunan akwai maganar aminci sannan shifa waraka sai kuma barakatu ita kuma ta karbe shi suna ne mai albarka sai kuma halimatu ta zama da dukkanin wanda suka da hannu a wajen haihuwarsa alaihissalamu da rainansa duk kowane sunanta na musamman ne allah ya tsara mai albarka shi allah iya wannan alaihissalam amma wannan abin da ya faru wajen haihuwarsa alaihissalatu suna abubuwan mamaki na ganin haske da kuma taurari suna zurowa kamar za su sauko ƙasa da kuma inda aga dabbobi na gabar sun yi yamma guje don su haɗu da su su ba su albishir na yamma sun yi gabas a guje sun haɗu su ba su albishir suka yi kicibus to haka aka yi ta gani aka yi ta gani sannan abubuwa da dama duk suka faru a kauna ɗin gaba ɗaya sai ka ce to me yasa abin da ya jawo allah subhanahu wa ta'ala ya halicci kauni gaba ɗaya akan ka'ida sannan da tafiya kan daidai da kuma ƙaunar juna kowanne na tafiya ne akan abin da Allah yake so duk kaunu rana haka take tafiya wata haka yake tafiya dare wuni sama ƙasa wato tsuntsaye ƙwari duk wata halitta da ka sani tana tafiya kan daidai yanda Allah ya ce ta tafi haka take tafiya to wanda kuma yake shine shugaban halittar Allah gaba ɗaya shine mutum sai zama ya kangare da ya kangare su kuma dukkan kaunu ba wanda zai so shi muddar ya saba wa Allah duk halittar Allah gaba za ta yi da shi saboda ka sai dan adam ya zama kangarare fanɗarare kaunu gaba ɗaya ba sa sansa kullun sama yunkuri take ta fado ta danne ƙasa ta murje ta saboda sharrin mutum sannan kowane lokaci duwatsu su suke su dinga aman wuta burkan su ga nanan su ƙone shi koyaushe ƙasa so take ta dare ta haɗiye mutum tsuntsaye da dabbobi suna ci alala an ci bani adama ya cuce mu ya sa abinci ne mana wuya gurin kwana ya ne mana wuya ruwa ya ne mana wuya sai mun ƙara nisa da shi sannan muke hutawa to duniya ta samu kanta a wannan abubuwa su rikice to sai zama na za a haifi wanda zai daidaita tsakanin shifan ɗararren nan da Allah kuma ya daidaita tsakaninsa da duk halittar Allah gaba daya saboda ka duk kauni take munna ga wanda zai daidaita ta da shugabanta shine mutum wannan shi yasa duk abin da a gani saboda wannan munnan ne shi kaɗai ne halittar Allah zai iya daidaita mutum da Allah ya daidaita mutum da kaunu kauna ta shiga tsakaninsu saboda ya da yana kan hanyar Allah kuma hakan aka yi suka zo suka tafi da irin wa'annan komai daidai kaga hukubati ibn nafi lokacin da ya je kairawan da aka ce masa gurin na akwai dabbobi miyagu suna cutar mutane sai ya zauna kamar haka yadda ne sai ɗauko takobin sai ya ɗora a kan cinya daman kafin ya sauka sai da ya ce da su sabayar ruwanu kowa ya yi abin da annabi alaihissalam ya koya mana in za a sauka daga kan abin hawa sai suka yi to muddar an yi wannan to fa babu ne zai cuce ku a gurin so da an ce akwai halittu masu cuta sai ce a fara yi da aka zauna sai ce ni ne ukubuta dan nafi na ce da duk wani kwaro da duk wata dabba take nahiyar nan inda mai cutatarwa ce na ce ta fita shi kenan kan ajima sai ga macijiya da ɗa a baki ta fita sai a ga kura ta ɗauko ɗanta a baki damusa ta ɗauko ɗanta a baki gaba ɗaya sai da aka shekara goba ba a ga ko da wato kunama a gurin ba kan daidaita tsakaninsa da kauni saboda ya bi Allah duk abin da yake son kauni ta sai ta yi sai na umar da yana kan mimbar ran juma'a yana hudu ba da katangar masallaci da gidajen da suke madina gaba ɗaya da ƙauyukan da suke ba tafiya kwana talatin yana kan mimbarin ya hango ya tura sariya gurin yaƙi ya ga kafirai sun yi kwantan ɓauna ana jira sariya ya zo da su a yi musu rotsa ragargaza su kawai sai dakata ce sariya maza kai garkuwa da dutsen nan kuma ya je yi to shi yasa kauna ta shiga duk halittar da ka sani sai da ta yi murna aka abubuwan mamaki saboda wanda zai zo ya sasanta tsakaninta da shugabanta ya zo kuma ya yi salasalam kuma mun shaide shi allah saka masa da alheri salasalam wannan shine hikima abu da sa aka sami irin wa'annan abubuwan mamakin wajen haihuwar sa alaihi salam